ta goma sha shida. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro barkama da wani yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. 'Yan sandan kwantar da tarzoma da ke yaƙi da Boko Haram a Najeriya na korafi kan rashin biyan su su Mutane kusan 300 ne suka makale a cikin wani ramin haƙar zinare a Afirka ta kudu. Sannan ƙarin motocin kayayyakin agaji sama da ɗari sun shiga Gaza. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. 'Yan sandan kwantar da tarzoma da ke yaƙi da mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya sun koka kan yadda gwamnatin ƙasar ta gaza biyan su lawus ɗin watanni shida. shamsiyya Haruna na ɗauki da rahoto a kai. 'Yan sandan waɗanda aka ɗauko daga sassan jihohin ƙasar tare da aika su yankin domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya bisa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun ce rashin biyan su su ya jefa su cikin mawuyacin hali. wani daga cikin 'yan sandan da abin ya shafa ya ce tun cikin watan Disambar bara rabon da a biya su hakokinsu. Ni ɗan sandan kwantar da tarzoma ne da aka tura mu yaƙi da mayakan Boko Haram sama da watanni shida kenan ba a biya mu hakokinmu ba. tun watan Disamba rabonmu da mu karbi wani abu. Muna so a taimaka mana a kai kokenmu gaba. Muna cikin yunwa. Muna cikin yunwa. Abdulaziz Abdulaziz shine mataimakin shugaba Tinubu kan al'amuran yada labarai. ga abin da yake shaida wa rfi dangane da wannan koke na 'yan sanda. Bangaren gwamnati dai duk wani haƙƙi na jami'an tsaro ba a wasa da shi maganar gaskiya. Baya ma ga haƙƙi yanzu kusan a karan farko a wannan gwamnati ne aka fara ba da inshorar rai ga jami'an tsaro duk sanda wanda ya rasa ransa a fagen daga ko a bakin aiki za a ɗauki kuɗin da ya kamata a bama iyalinsa ba tare da sun tagayyar ba amma in Allah ya zan bincika a hukumar 'yan sanda akan me yake faruwa domin kuma a zaburar da su su ɗauki matakin da ya kamata. Najeriya dai ta kwashe shekaru kusan ashirin tana fafatawa da masu ta da kayar baya kuma shine yaƙi mafi daɗewa a tarihin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba miliyoyi da muhallansu. Shamsiyya Haruna, RFI. To hukumar kiyaye aukuwar hadura ta najeriya ta ce akalla 'yan kasar uku ne suka rasa rayukansu a sakamakon hadura akan tituna cikin watanni biyu kacal a cikin wata ƙididdiga da hukumar ta fitar ta ce akwai matukar damuwa yadda kullum ake samun karuwar hadura akan titunan najeriya a sakamakon mabambantan dalilai duk da cewa an sami raguwar hadiran amma kusan an samu ƙari kan adadin mutanen da suka rasa rayukansu idan aka kwatanta da ƙididdigar bara a tsakanin watannin janairu zuwa maris na bana hukumar ta frsc ta ce mutane 2,650 ne suka mutu a saboda haɗarin mota. Gwamnatin Najeriya ta ofishin ministan shari'a na kasar Latif Fagbemi ta gurfanar da sanata na tashi a Akpoti Uduagan gaban kotu bayan zargin ana yunkurin halaka ta. Yayi wata hira da manema labarai an ciyo sanatar da ke wakiltar kogi ta tsakiya na zargin shugaban majalisar dattijan kasar sanatar Godswill Akpabio da kuma tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da yunkurin kashe ta. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta soke kwanta ragin ma'aikata 'yan kasashen waje da ke aiki da sashen hagu albarkatun mai na kasar. Wannan dai na zuwa ne bayan da gwamnatin ta aike musu da takardar gargaɗi kan mutunta dokokin tsarin aiki. Abdul Nasir Saidu ɗan ƙungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar ya yi mana tsokaci a kai. sanin kowa ne da watanni baya gwamnati ya hito ya yi nuna ɓacin ran shi gami da wadda ake tafiya da wannan aiki na harkar man fetur ya zama to wajen harkar eh, kwantaragi da ake ba masu kamfanoni ne ya zama to duk kamfanonin kasashen waje sun yi wa buskan kamfanonin kasa ya zama to ɗaukar ma'aikata ne namu ya zama to kawai sun zama dai yan rakiya bai kamata ba a ce muna da kamfanoni a ce sai sun hito daga duniya aikin da ake iya yi na wuri ya zama a ce sai waɗansu sun yi shi na biyu kuma ma'aikata namu 'yan Nijar bai kamata su zama 'yan rakiya ba kenan yanzu Rishin a aikata ne a zamanin lahiya ko a aikatawa dole ne shi gwamnati shi da ke da hanyar tsarin doka kuma da aikata ta da sa a girmama ta shi kuma ɗauki matakin da zai sa dole ko ka bi ko kuma a hukumar zaga kaji dai da za haɗi kun muna fatan Allah sa su gane kuma su yi aiki da abin da dokokin ƙasar mu da suka ce Kalaman Abdul Nasir Saidu kamar yadda kuka ji gwamnatin Najeriya ta ofishin ministan shari'a na kasar Latif Fagbemi ta gurfanar da sanata Natasha Akpoti gan gaban kotu bayan zargin ana yunkurin lalata da ita. Barista Khadija Shehu kwararriyar lauya a Najeriya ta yi karin haske kan wannan dambarwa. gwamnatin Najeriya tana faran da mutum ne a ƙarƙashin ofishin Antony General na Federation. To Antony General na Federation shi ya gurfanar da Natasha ba tunani na gwamnatin tarayya a ce ko shugaban ƙasa ne gurfanar da ita a Antony General na Federation saboda ta yi ta karya dokar ƙasa. Ta yi ƙazafi kuma ta kasa establishing wannan ƙazafin. Shi ke sa aka gurfanar da ita. Wanda charges guda uku ta ce a Fabio da Yahaya Bello tana kokarin sun ba da gida a kashe ta shi ta kasa establishing wannan kes din don ta kasa establishing wannan kes din doka tana da daman ta gurfanar da ita gwamnatin Najeriya tana da daman ta gurfanar da ita karkashin shashi 391 na penal code barista ne a sakamakon matsalar na'ura yana mai cewa nan da kowane lokaci za a shawo kanta bayanai sun nuna cewa a wasu yankunan akan shafe sa'o'i biyu zuwa uku ba tare da an kawo ta ba abinda tuni ya fara shafar kasuwanci yayin da wasu suka fara neman mafita ta hanyar amfani da janareto yayin da aka fara jigilar maniyyata aikin hajin bana daga kamaru an dan samu tsaiko saboda wato gyare-gyaren da ake yi wa filin jirgin sama na garwa Alhaji Ahmadu Maddubo shugaban mahajjata ya yi tsokaci kamar haka. Mun gode ma Allah bayan hujjajai sun samu visa yanzu za su tashi daga nan su tafi Saudi. To alhamdulillah mun gode ma kuma gwamnan kasan mu ya jara airport. Kun san Ramadan na azumin nan mutanen sun tashi daga Garwa Marwa Gaundare sun tafi Harduwala da motoci kuma hanya ba kyau. Sun sa wahala sosai. Yanzu alhamdulillah mutanen suna nan suna tafiya. Mun yi musu godiya muna tambaya kuma su gara airport din kowane lokaci jirgi ya zo ya sauka ya dauki mutanen su tafi. Mun gode ma Allah mun gode ma mutanen kuma wanda sun zo a wajen mu sun biya kuɗi suna tafiya makka muna roƙon allah ya kai muna lafiya jirgin farko mutum nawa zai dauka jirgin farko zai dauka mutum ɗari uku da arba'in da biyu kuma akwai na biyu wanda zai tafi da mutane na mutum ɗari biyar da ɗaya duka yau kalaman shugaban mahajjatan kamaru alhaji ahmadu modibo kotu a birnin bamako ta dage ci gaba da sauraron shari'ar da take yi na zargin tsohon ministan kudin kasar buhari fili soko sakamakon zargin sa da balakarar da ta shafi sayan wani jirgin sama da kayayyakin aikin sojoji na sifa biliyan 130 ana zargin tsohon ministan da karin wasu mutane da aikata laifin tun a shekarar 2014 karkashin mulkin ibrahim bubakar kaita wannan shari'a na ɗaya daga cikin manyan shari'o'in cin hanci da ke ɗaukar hankalin jama'a kuma ko kotu ta ɗage ta zuwa ranar biyu ga watan Yuni mai zuwa. Bayanai sun ce mai shari'ar ya ɗage zaman ne bayan wanda ake zargi ya bayyana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya. ana saurari labarai ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kamfanin haƙo zinarin Sibanye na Afirka ta Kudu ya sanar da wato a wannan Juma'a cewa an kaddamar da gagarumin aikin ceto domin zakudo mutane kusan 300 da suka makale karkashin ƙasa a mahakar plof da ke kusa da birnin Johannesburg. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. Bayan ya tabbatar da abin da ya faru, mai magana da yawun kamfanin ya shaida cewa dukkan ma'aikatan da suka makale na cikin ƙoshin lafiya kuma sun tare waje guda a can ƙarƙashin mahaƙar da ke kilomita 60 a yammacin garin. Ko da yake babu cikakken bayani a game da lamarin, kamfanin ya nemi kwantar da hankulan jama'a inda ya ce yana ɗaukar matakan da suka dace wajen tabbatar da tsaro da nazarin ramukan da ma'aikatan suka makale kafin zakulo su daga ciki yana mai cewa ana ciyar da su. Tun farko ƙungiyar ma'aikatan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta fitar da sanarwa kan cewar ta samu labarin abin da ya faru da wasu ma'aikata a cikin daren Alhamis da ya gabata kafin ta bayyana takaici kan shikirin da aka yi wajen sanar da ita. Mahakar Kuluf guda ce daga cikin mafi zurfi da ke da nisan kilomita dubu da hudu daga garin Witwarsan kana ita kadai na zaman kaso sha biyar cikin ɗari na albarkatun zinari da kamfanin Sibanye ya mallaka. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta yi gargaɗi game da yiwuwar barkewar munanan cututtukan da ba a san su ba a sansanonin gudun hijirar Sudan ta kudu da ke ƙasar Habasha. Bayanai sun ci ko a halin da ake ciki mutanen da ke rayuwa a sansanonin gudun hijirar na fama da cututtuka masu muni sai dai kuma akwai yiwuwar wasu sabbi su barke la'akari da munin halin da al'umma ke ciki. amurka na shirin kakabawa sudan takunkumai bayan da ta tabbatar da cewa gwamnatin sojin kasar ta yi amfani da makamai masu guba a 2024 wato lokacin da sojojin kasar ke fafatawa da 'yan tawayen rsf ga shamsiya haruna da cigaban labarin sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka tammy bruce ya fitar ta ce matakan da za a ɗauka kan sudan za su hada da takaita shigar da kayayyakin amurka zuwa kasar kuma wannan mataki zai fara aiki a ranar shida ga watan yuni a watan janairu ne gwamnatin washington ta kakaba bawa hafsan sojin kasar abdul fatah al-burhan takunkumi inda ta zarge shi da zabar yaƙi maimakon tattaunawar sulhu domin kawo ƙarshen rikicin a wata sanarwa da sudan ɗin ta fitar ta yi watsi da matakin ta kuma bayyana zargin da ake mata a matsayin abin da ba shi da tushe a cewar sanarwar da gwamnatin sojin sudan ta fitar ta wato hannun kakakin gwamnati khalid al asair ta ce matakin amurka bashi da maraba da katsalandan a cikin harkokin gwamnatin wannan kasa. to an gaishe da shamsiya haruna Isra'ila ta ce manyan motoci 700 ne dauke da tallafin abinci da sauran kayayyakin agaji ta baiwa damar shiga zirin Gaza a jiya Alhamis. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da kungiyoyin agaji da sauran hukumomi ke korafi kan cewa adadin kayayyakin tallafin ba zai wadatar da bukatar da ake da ita ba. Nura adu Suleiman yana dauke da karin bayani. Motocin da wasu majiyoyi suka rawaito cewar adadinsu ya kai 130 sun shiga zirin na gaza ne dauke da garin fulawa da sauran dangogin kayan abinci sai magunguna da kuma kayakin da jami'an lafiya ke bukata domin gudanar da ayyukansu to sai dai wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa bayi ga rashin wadatar tallafin da aka shigar yankin na gaza jami'an agaji na fuskantar kalubale wajen gudanar da aikin raba tallafin saboda rashin tabbas kan tsaron rayukansu da na masu karɓar taimakon akwai kuma fargabar mai yiwuwa dubban falasinawa da suka galabaita da yunwa su daka wawa kan motocin tallafin yayin da kuma a gefe guda 'yan agajin ke rasa samun cikakken haɗin kan hukumomin isra'ila wajen gudanar da ayyukan nasu tuna dai hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar agaji ta yankin falasɗinu suka yi gargaɗin cewa yankin Gazafa na gab da fadawa cikin bala'in yunwar da ya zarce abin da ake gani a halin yanzu saboda watanni fiye da uku da aka shafe ba tare da isra'ila ta bayar da damar shigar da kayakin tallafi zuwa cikin zirin na gaza ba To Faransa ta tsaurara tsaro a yankuna da kuma guraren aikin Yahudawa na kasar biyu bayan wasu jami'an diploma wato kisan wasu jami'an diplomasiyar Isra'ila a birnin Washington yayin da kasar ta ɗauki wannan mataki ta kuma yi watsi da zargin Isra'ila na cewa gwamnatocin kasashen turai na goya wa kiyayyar Yahudawa baya a duniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaro suka kama matashin da ya buɗe wa jami'an diplomasiyar biyu wuta a Amurka. wakilan kasashen amurka da iran sun ci gaba da zaman tattaunawa kan makamashin nukiliyar iran da aka shafe sama da shekaru ashirin ana turka-turka a birnin rome zaman na wannan karo na zuwa ne daidai lokacin da iran ke hasashen ana iya kai hari sashen adana makaman nata na nukiliya tana mai gargadin cewa za ta iya huce fushin hakan kan amurka a wannan zama kowane bangare zai so ya yi nasara yayin da amurka ke fatan ganin ta dakatar da iran daga kammala kera makaman a cewarta hakan zai baiwa sauran kasashen gabas ta tsakiya damar bukatar kera nasu gina su abin da ke da matukar hadari yayin da ana ta bangare iran ke fatan ganin ta kammala kera makamin nukiliyar don ragewa kanta barazana daga kasashe da kuma fita daga takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata gwamnatin shugaban amurka donald trump ta soke damar da jami'ar harvard ke da shi na daukar ɗalibai da ke zuwa daga kasashen waje kamar yadda ma'aikatar tsaron cikin gidan kasar ta bayyana wannan mataki ya jefa ɗaliban kasashen waje ciki har wato cikin zulumi abdulrafiu lawal tsohon ɗalibin harvard a amurka da ke zaune a najeriya ya yi mana tsokaci abun kunya ne kuma ya nuna kamar bai san inda duniya ta dosa ba saboda wannan makarantar ta yi kaurin suna a cikin makarantu da suke amurka harvard tana cikin na ɗaya to banda haka kudaden da ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka a makarantun to kashi kusan ashirin da biyar tana zuwa daga ɗalibai wanda suke zuwa da kasashen waje afirka ne europe ne da sauransu babban koma baya ce saboda ɗaliban da suke karatu yanzu daga digiri na farko zuwa na biyu da kuma phd dole su koma gida ba shiri kuma ba san yaushe za a warware magana din ba babban koma baya ne kamar mutum ne aka gina masa gida bayan ya kai kwano sai aka rushe shi abin da wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka. Kuma na biyu daga baya za a je kotu kuma ina da ba na tantama cewa gwamnati za ta ji kunya To wasu yankuna na turai na fama da matsanancin fari lamarin da ke jefa manoma cikin matsanancin hali yayin da har yanzu amfanin gona ke tsaye. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito cewa farin ya shafi manoman alkama da kuma masara. Kasashen da wannan matsala ta fi damu sun haɗar da Faransa, Belgium, Birtaniya da kuma Jamus abinda masana ke cewa hakan ta faru ne a sakamakon karancin ruwan sama. karfe biyar da mintuna goma sha biyar. lokaci ne na labarun wasanni ga Nura Ado Suleiman ya shigo Nura. Barka da kokari da kayya. Ta ina zamu fara? Bari mu fara da afuwar da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta nema mm. bisa karewar lambobin yabo a lokacin da ake bikin kawo karshen gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai ta Europa. Wayanda suka cancanta a basu za su je su dawo kenan. Yawwa to lamarin ya auku ne lokacin da 'yan wasan Tottenham fiye da adadin da ita hukumar UEFA kila ta yi tunanin za su zo suka shiga jerin gwano Borno domin su mm. karɓi lambobi kuma ciki har da kaftin <laughs> ah, wato Song Hemin mm. da kuma wasu 'yan wasa guda biyu su ne suka rasa wannan lambar yabo. Sai aka ce musu dan Allah ku dan Sai a samu ko da a wani waje ne sai a mika musu. Mm. to kin san ita tottenham din ta samu nasarar lashe kofin gasar europa ne bayan da ta mm. doke manchester united da kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar larabar da ta gabata ta tabbata mai ban haushi mai ban haushi tunda ana ganin kamar za iya karawa amma sai ɗaya ta makale mm. kiga an tashi a haka to a ƙarshen makon nan ne ake sa ran karkare wasannin dukkanin manyan lig lig na kungiyoyin kwallon kafa mm. a nahiyar turai kama daga la liga da serie a da bundesliga da kuma premier ingila eh ga misali a ingila za a karkare kakar wasa ta bana a ranar ranar 25 ga watan mayu wato jibi ranar lahadi kenan mm. inda za a buga dukkanin wasanni goma da suka rage a lokaci guda to daga cikin manyan wasannin na karshe kuma akwai karawa tsakanin aston villa da manchester city mm. yayin da nottingham forest za ta kara da chelsea mm. to a bangaren 'yan dagaji tuni aka yi waje da wanda aka yi waje da su da gasar premier akwai southampton da ipswich town da kuma leicester city waɗanda suka sake koma gasa mai daraja ta biyu a kasar ingila wato championship kenan shekara guda bayan da suka haura zuwa sama to kafin wasannin na ranar lahadi a gasar premier akwai wasanni da dama da za a buga gobe asabar a la liga ta spain mm. daga ciki kuma akwai karawa tsakanin real madrid da real sociedad mm. sai espanyol da las palmas akwai wato real valladolid da laganes sai kuma jatafe da celta vigo akwai dai mm. wasanni da dama tsohon tauraron kungiyar psg dan brazil kuma neymar ya hmm. murmure daga jinyar raunin da ya hana shi haskawa tsawon lokaci wato tsawon wata guda kenan a filin wasa ko sama da haka hmm. neymar ya koma fili a jiya alhamis inda ya haska a wasan da kungiyarsa ta yanzu wato santos ta fafata da crb a gasar cin kofin brazil kamar cin kofin kalubale ne kenan to sai dai buga wasan da neymar ya yi bai hana su shakaye ba domin a bugun fanareti aka doke su zan iya cewa da kyar tunda biyar da hudu ne hmm, eh, amma dai babu daɗi shan kaye shan kaye sosai kuwa to babu tabbas dai kan ko kan makomar shi nemar mm. domin yarjejeniyarsa za ta kare a ranar talatin ga watan Yunin da ke tafi mm. to amma har yanzu babu wata tattaunawa da ta gudana tsakanin shi da kungiyar akan cewa maybe zaman sa ko kuma tafiyarsa eh, to an gaishe ka Nura Ado Suleiman muna godiya to madalla yanzu kuma sai sharhin jaridu ga abida shu'aibu ta shigo abida rukayya barkanki da da zuwa haka to wannan labari kusan dukkanin jaridu sun dauka mm. inda jaridar the guardian da ake wallafa a birtaniya mm. take cewa gwamnatin shugaban amurka donald trump ta soke damar da jami'ar harvard ke da shi na ɗaukar ɗalibai da ke zuwa daga ƙasashen waje kamar yadda ma'aikatar tsaron cikin gidan ƙasar ta bayyana wato labarin da ke ɗaukar hankali yawwa to jaridar ta ce cikin wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumuntanta na x mm. sakatariyar ma'aikatar christy noem ta ce gwamnatin trump za ta kama jami'ar harvard da laifin haddasa rikici da <laughs> inda da ingiza nuna kiyayya ga amurka da yahudawa e, tare da hada kai da jam'iyyar kwaminisanci mm. ta china a harabarta mm, noem ta kara da cewa damar da jami'ar harvard ke da shi mm. na ɗaukar ɗalibai daga ƙasashen waje ba hakki ba ne illa alfarma ne saboda haka ya rage ga jami'ar ta biyayya kenan ga kiran ko kuma umarnin gwamnati to amma da wuya idan hakan zai yi kin san mun tattauna da ɗaya daga cikin tsohon eh. ɗaliban kuma ya ce akwai alamar gwamnati za ta ji kunya kan wanda na sosai kuwa cikin fusata ba don haka sai dai mu sa ido mu ga menene kuma zai gafa To jaridar Daily Trust da ake wallafa a Najeriya ta rawaito labarin da ke cewa kungiyar dattawan 'yan siyasar arewacin kasar mm. ta ba da goyon bayanta ga kawancen shugabannin 'yan adawa da ke kokarin kawo karshen shugabancin Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Mm. Jaridar ta ce a cikin wata sanarwa mm. da ta fitar bayan taron babban majalisar kungiyar da aka yi ranar Alhamis a Abuja. ta yanke shawarar haɗa kai da ƙawancen 'yan adawa wanda tsohon shugaban majalisar dattawa wato david mark ke mm. jagoranta don cimma burinta a zaben da ke tafe taron wanda shugaban kuma tsohon gwamnan jihar kano sanata ibrahim shekaru ke jagoranta ya mm. samu halartar shugabanni da mambobi 147 To ita kuwa jaridar Premium Times da ake wallafa a Najeriya mm. daga cikin labaranta na yau ta rawaito cewa mai baiwa shugaban kasa shawara kan tsaro Nuhu Ribadu ya ce an kashe 'yan ta'adda sama da dubu goma sha biyar a fadin kasar cikin shekaru biyu da suka gabata mm -mm. na gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Mm. Premium Times ta rawaito cewa Ribadu ya bayyana hakan ne a wani taro da ya gabatar inda ya lissafa nasarorin da kasar ta samu a fannin tsaro daga shekarar dubu biyu da da ashirin uku zuwa shekara. shekara 2025 matsalar ba wai kisan ba ne. kisan nasu ya samar da zaman lafiya ko kuwa akasin haka to shi kuma dai yana lissafa nasarori bai wancan mm. fannin da kike faɗa ba to daga Najeriya bari mu leƙa zirin Gaza mm. inda jaridar Arab News ta wallafa labarin da ke cewa ma'aikatan kiwon lafiya mm. sun bayyana cewa hare-haren da Isra'ila ta kai tun daga safiyar yau sun yi sanadiyar mutuwar akalla Falasɗinawa 85 yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yanzu haka haka an ragargaza kashi 81 cikin ɗari na yankin Gaza mm. inda tuni aka tilasta wa mutane yin ƙaura. To an gaishe ki Abida. Madalla. da madalla yanzu labarin za su dura hukumar zaɓe ta Najeriya ta bayyana shirinta na amfani da fasahar AI wajen inganta zaben ƙasar mai zuwa. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da fasahar ke neman mamaye harkokin yau da kullum na duniya. Muhammad Sani Abubakar na ɗauke da rahoto a kai daga Abuja. Fasahar AI ta mamaye kusan kowane fanni na rayuwa a duniya baki ɗaya wanda ya sa hukumar zaɓe ta ce ita ma dole ta yi koyi da sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba don ta ƙara samar da zaɓe mai inganci a Najeriya. shugaban sashen hulɗa da manema labarai na inec zainab aminu ta mun ƙarin bayani hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na daɗa inganta yadda ake gudanar da zaɓe ɗin ta wurin amfani da fasahohin zamani kamar yadda take koyi da sauran ƙasashe da suka ci gaba a harka na dimokuraɗiyya shine ta ga mahimmancin ƙirƙiran wannan sashe ɗin domin ya daɗa inganta yadda ake gudanar da zaɓe zaɓe. Koya wannan ya zo wa 'yan siyasa ga abun da Alhaji Yusuf tama na jam'iyyar Lebo yake cewa. duk abin da hukumar zaɓe ta kawo sai an tsaya an yi tunani an yi nazari sosai a kansa duk da muna najeriya nan kuma zaɓe ta buzo da zancen irf aka ebi kuɗaɗe masu makudan yawa aka je aka samar da wannan irf don aka ce da shi za a yi amfani aka tabbatar wa da jama'a cewa abin nan zai aiki a ƙarshe me ya faru na kuma zanta da yusufuddin a yusuf wararre a fasahar ai wannan abu ne mai matukar amfani wanda zai kawo ci gaba a ayyukan zaɓe kuma zai taimaka ma hukumar wajen inganta yadda take yanke shawarwari ta hanyar bayanai da aka samo daga bincike zai sa kuskuren za a dinga samu zai zama yayi kaɗan sannan kuma zai taimaka ma hukumar wajen gane haɗura da ka iya tasowa da kuma ɗaukar matakan kariya amma sai dai yana amfani da AI yana da haɗuransa misali akwai binciken da ya nuna ana amfani da AI wajen yaɗa labaran ƙarya don haka akwai buƙatar inec ta lura kuma kar da ya zama an dogara 100% da waɗannan ai tools din ya zama ana dubawa sosai amma wannan abu ne da zai kawo ci gaba in dai an yi amfani da waɗannan ta hanyar da ya dace koya ƙwararru a harkar kimiyyar siyasa ke kallon abun sai abdulrahman abu hamisu ya ce matsalar ba wai wannan ƙuran ba ne a siyasar najeriya a baya ga bifa ga kadiri da aka ki amfani da su a wasu wurare wanda ya kawo kalibalanta zaben da aka gudanar to alal hakika abu ne mai kyau in har za a yi amfani da shi na kuma zanta da paul james na kungiyar yaga da ke sa ido kan zabuka a nahiyar afirka amfani da ai a cikin aikin zaɓe na da faɗi masu yawa musamman wajen inganta yanke shawara gano hadari da kuma hulɗa da masu zaɓe duk da cewa manufar ai ba lallai ne ta zama mai gudanar da zaɓe kai tsaye ba tana taimakawa wajen tabbatar da ingantaccen aiki jama'a da dama da na tuntuɓa sun nuna fargaban cewan za a iya maimaita abin da ya faru na na'urar biva a zaben da ya gabata muhammad sani abubakar abuja a hausa Madalla, shugaban kungiyar wato kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta bayyana shirin kafa sabuwar rundunar haɗin kai wadda za ta rika yaƙi da 'yan ta'addan da suka addabi yankin. Wannan dai na cikin shirin shugabannin yankin na da'ile ayyukan ta'addanci. Bashir Ibrahim Idris ya tuntuɓi Janar Keb Alwali Kazir mai ritaya dangane da wannan shiri kuma ga yadda zantawar tasu ta gudana. Janar Kafe Alwali Kazir kungiyar ecos tana cewa lokaci ya yi da ya kamata a sake dawo da rundunar ko ta kwana na kungiyar ecos sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a wannan yanki. Me za ka ce akan wannan? To Haji Bashir wannan magana ne na muhimmi. Na ɗaya ma dai bai ma kamata a ce ana maganan yau wai za a dawo da ita ba. Don maganan ta tashi ko an kawar da ita tun da farin ma bai kamata a ce ya taso ba. because Nigeria mu ne ECOWAS, mu ne shugabannin ECOWAS, mu ne ya kamata a ce mun rike ECOWAS a zaman wanda duk wani abin ya taso za mu yi haɗa kai mu tsare mu kuma kawar da shi. To amma sai ya zamanto kan cewa abin takaici ne a ce yau mu ne muka shiga muka zamanto kamar wanda suke taka mata birki. Me kake nufi da haka? To, kai dai ka san lokacin da aka ce an yi juyin mulki na soja a Nijar da wasu kasashe a nan ECOWAS. mu Najeriya shugabanninmu suka ce dole mutanen nan sai sun koma mulkin demokradiyya. Mulkin demokradiyyar nan na ɗaya kowa da irin nashi, kuma ba a ce wai Nijar ko wata jiha ce ta Najeriya ba. Ba a ce Mali wata jiha ce ta Najeriya ko Burkina Faso wata jiha ce ta Najeriya ba. Chata na AU na African Union da chata na ECOWAS ya nuna mana kan cewa kada mu sa baki a harkan mulki na kasashe yan uwa kuma shi wannan abin dama an yi shi ne saboda kada irin wani abu ya faru don zai bata hudar tsakanin kasa da kasa zai zama to kan cewa ƙasa na tsoma baki a cikin mulkin kasa ita kuma zancen mulkin kasa su masu kasa su suka san abin da ya kamace su kai ba za ka zo ka ce wai kafin mai gida san abin da ke gidan shi ba muka tashi muka dinga kururuwa muna cewa za mu kai hari za mu yi menene za mu maida da demokradiyya a kasashen nan ya lalata mana relationship namu ya to kan cewa mutanen nan respect din da suke mana dama ya zo ya lalace ya faɗi ya zamanto kawai ga mu nan ana kallon mu kawai mu mun zama mutane ne masu taimakon turawan mallaka. Kana ganin wannan ne dalilin da ya sa aka samu karuwar matsalar tsaro a tsakanin iyakokin waɗannan ƙasashe? Ba za mu ce shi kaɗai ba ne, amma shi yana cikin daga babban abubuwan. Ka gane jihar dai, ita ta tsare mana arewa in za a ce makwabcinka ya tsere maka gefen da yake Nijar yan uwanmu ne ba wai makwabta ba ne kawai duk abin da zai cuci Najeriya especially kuma arewacin Najeriya Nijar dole ne su tashi su tsaya su tabbata haka bai faru ba amma mu muka ce mu ba ma son abin da suke so to duk kuma wanda ka kace kai kana son shi abin ba ka son abin da yake so kuma abin da yake so din nan ba wai abu ne wanda zai cutar da shi ba abu ne wanda shi ya gani kan cewa shi ya yi mishi alheri kuma ka ce mishi kai baka so to ina ka nuna mishi soyayya so dole shi ma ya ja baya shi yasa su ma suka ja mana baya tsaron da suke ba mu ta wancan gefen su ma suka watse to ba wai su kaɗai ba waɗansu ma sai suka gani kan cewa A'a in dai har Najeriya za ta yi haka da Nijar to mu kuma su waye shi shine magana wato idan mun fahimce ka kamar ita kungiyar ecowas ta kauce wa manufofin da aka kafa ta a kai kenan babba makuwa a matsayinka na tsohon janar na sojin najeriya yaya ya kamata a tunkari wannan matsala well abu ɗaya ne ka faɗi na ɗaya na ɗaya shine haɗin kai mu a ecowas dole fa sai mun dawo mun haɗa kanmu wannan tafiyan da zamu ce mun fi sanin yadda wani zai mulki kansa a ƙasansa dole sai mun dawo daga wannan tafiyan ba zai yiwu ba so cooperation din nan shine kawai babban abin da ya kamata mu yi janar kafe alwali kazir mai ritaya mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai na gode kwarai haji bashir To da fatan an ji daɗin wannan tattaunawa ta tsakanin janar kafe alwali kazir da kuma bashir ibrahim idris da haka muka kawo ƙarshen labaran amma kafin mu karkare kun ji 'yan sandan kwantar da tarzoma da ke yaƙi da boko haram a najeriya na ƙorafi kan rashin biyan su haƙoƙinsu sannan mutane kusan 300 ne suka makare a cikin wani ramin hakar zinare afirka ta kudu yayin da aka kaddamar da aikin ceton su ƙarin motocin kayayyakin agaji sama da 100 sun shiga zirin gaza daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke kokawa kan karancin kayan taimako 光。